أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله babu shakka uwa ita ce mafi girman wanda ya fi sanin ciwo akan ɗansa hakika uba ya san ya san ciwo da raɗaɗi akan ɗa amma ba kamar uwa wacce ta ɗau cikinsa wata tara ta yi naƙuda ta haife shi ba ta rene shi kullum yana kwance ko dai a gadon bayanta ko akan ƙirjinta ko akan cinyarta babu dare babu rana ba karamar musiba ba ce ba kuma karamin tashin hankali ba ne katsahan daga fitar ɗanki sai labari ya zo miki cewa an neme shi an rasa bayan kuka da kika ci da tsawon lokaci da kika ɓata na dare ba kya iya bacci saboda rashin ɗanki da dogon jimami da kika yi tare da dangi katsahan kuma sai ga wani mummunan labari ya zo an ce an kashe wannan ɗanaki har lahira babu shakka dukkan uwa za ta iya suranta irin wannan damuwar a ranta za kuma ta iya siffanta irin yanda ta shiga cikin tashin hankali a wannan yanayi domin sanin hakan ne manema labarai suka zanta da babar muhammad yaron da aka yi wa kisan gilla aka ɗauko shi tun daga jihar kaduna aka tafi da shi jihar kano aka kai shi wata uwa duniya babu uwa babu uba babu wani masoyi makusanci babu wani aboki mai ɗeba kewa ba shi da kowa a daidai wannan yanayin sai allah aka murɗe masa wuya aka yi masa kisan gilla babu shakka Muhammad ya ga tashin hankali sama da yadda kowa ya gani a cikin wannan lamari. Muhammad ya san waye wannan aika-aika domin ya shaida waɗanda suka yi kisan daga ciki har da shi wannan wanda ake tuhuma wanda makwabci ne a wajensu. Bari ku ji yadda mahaifiyar Muhammad ta labarta yadda al'amarin ya kasance cikin kuka da tashin hankali. Allah sarki uwa. Sunan Amina Kabir Magayaki. Ke ce mahaifiyar Muhammad. wanda allah mai rasuwa a hannun masu garkuwa da mutane duk da cewa mun ji wato dogon bayani daga bakin mahaifinsa to amma mu so a takaice ki mana bayani yaya kasancewa ki ta karshe ta wato a kare da wannan ɗana ki wanda yanzu haka allah ya karɓi rayuwar shi sannan kuma da yadda kike ji a wannan lokacin ya shigo gida misalin karfe biyar da rabi na yamma ce mun yana son ya ci abinci in tashi in soya mishi dankali sai na ce zo gurin yayi gurin mai aiki na ta dafa mishi bayan ya ci abinci ya fita fitan da yake nan bai dawo ba ban karasa muhammad a ido na ba da misalin karfe nawa kenan misalin karfe biyar da rabi na wace rana ranar asabar ranar asabar ya haƙuri to bayan wannan ya faru a bayanan da muka tattara a baya bayan mun ji labarin cewa a ɗaya daga cikin makwabtanku ne yayi wannan aika-aikar da aika-aikar da sa hannun wasu a ɓata gari waɗanda suka yi nutsu a cikin wannan mugun mummunar a ɗabi'a ta garkuwa da mutane to ban sani ba ko akwai ƙarin haske da zaki mana akan tabbas haka ne yaron da ya riƙe mishi hannu ya tafi da shi yaron makwabtanmu ne daman yakan zo nan gidan ne tabbas yana shigowa gidan nan tare da yaran mu annan wata rana yake zuwa ya ci abinci mu musulmai ne kuma mun yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau da haka wannan kaddararsa ce kuma mun yi imani da ita fatan mu Allah ya jaddada masa rahama Allah ya kai shi makarantar Annabi Ibrahim mun san me zai ta mu ne sunana Murtala Adamu Muhammad wanda aka fi sani da Muhammadu Galadima me za ka bayyana kan wannan al'amari da ake zargin dan uwanka da aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yaro da ya aikata wannan tare da waɗannan abokanan nashi muna roƙon gwamnati da hukuma su ɗauki mataki da ya dace a kan shi hukuncin da suka yi na ɗaukan mataki akan wannan yaro yaro bai tsinana musu bai musu wani laifi ba to gwamnati da hukuma a ɗauki mataki a kan shi wannan shine sako daga ainihin family mu gaba mu ba ruwanmu da shi bai shafe mu ba ba mu san yayi wannan abun ba muna kira da ɗauki mataki cikin gaggawa a kan shi mu saboda ɗaukan mataki a irin waɗannan mutanen shine zai sa community a samu zaman lafiya ba daidai ba ne a ce za a samu mutum da irin wannan laifin sannan kuma a ce a kyale shi ko kuma a mai sassauci akan hukunci